wannan wannan me yasa Allah muka lalace haka me yasa muka lalace me sunna sunna shine min qawlin aw fi'lin ko hmm. fi'lin rasul aw taqririhi ko ko yaga abu yemi shi shurudu yana cikin sunna kuma in kai shi kana da me kana da lada a su ce hawaye al'adan to ai al'adan larabawa su yi dawafi a ka'aba sai mu bar dawafi tawafi da suke da sa'i laysa alaihi junaha an yatawafa bihi ma ko sai a tawafi shi ma na al'adar menene abin zuwa arafa ya'ani ko al'adar larabawa ce sai musulunci ya zo ya tabbatar da shi ta ya tabbatar da shi in mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ya zama me ya zama sunna to mutane sunna ma ba sani ba kuma su ne suke koya muku sunna sunnar ma ba san ta ba to ga irin fasadi barna da za a fikihu saboda haka rawani sunna ne mm. sarki zaki dokta Gumi a wannan wurin ya fi dokta Idris gaskiya. Bai san sunna ba, sarki zaki, dan bida'a ne wannan doktan na bauchi na dutsen shi dan bida'a ne. Kuma bai san sunna ba. domin da ya san sunna da ya san wannan ka'ida da malaman musulunci gaba ɗaya suka tafi cewa aqwalun nabi taqriratun nabi eh, af'alun nabi da abin da annabi ya ce da abin da ya aikata da abin da aka yi a gabansa ya tabbatar shi ake kira sunna to manzon Allah ya aikata sa rawani sarki zaki in kana bibiyan hadisai akan rawani shi yasa za ga hatta malamai na ahalin sunna za ga sun yi babi babi na maganar rawani sarki zaki akwai rawanin da shekara wato duk lokacin sallah karama ko babba manzo Allah yake sa sallallahu alaihi wasallam ana ganin shi akan mimbari da rawani mm, mm. ana ganin shi fathu makka da rawani zai zo a kokari special ranar babban sallah ko karamin sallah yake sallah ranar karama mm. wannan eh, wannan ya zo a hadisi to annabin yayi abun ka zo ka ce ba sunna ba ce mm. me kake so ka gaya wa mutane to mece ce sunna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abun koyi ga manzon Allah mai kyau ya kasance gare ku mm. to mun zo za mu yi koyi da shi ka zage mu da ɗan ƙaramin hularsa irin na fada-fada da na Yahudawa, amma yana zagin abin da annabi ya yi. To saboda haka kaga bai san sunna ba. Hmm. Sanata ya san sunna da bai dinga zuwa yana taɗi da surutu dangane da abin da ya shafi aikin abin da ya shafi eh, sallar juma'a. A sallar juma'a ne fa yake taɗi yake surutu lokacin hudu ba. shi yasa baffa hoto ya ce ba a irin hudubansa ne aka ce kar a yi ciniki a yi saye da sayarwa kuma haka ne rutu ne ya dinga ƙara musu suna ƙara mishi ka rasa gano shi ne mai huɗuban, ko su ne hmm. in ya kare sai ya huduba na ƙasa da minti ɗaya <laughs> da larabci duk hudubansa zai yi da hausa wadda mun sha sawa dr gumi yana cewa wannan ɗin bid'a ne sarki zaki a wurin hutu ba an kun ce ah, ko sallama wani zai maka in ka amsa sallama ah, ah, sallan juman ka ta ba to shi ina ruwansa da wayannan maganganun da aka yi din shi dai ba surutunsa yake ba ya ce kaza wannan ya ce kaza yana ba su dama su faɗa ya faɗa a kyalkyale da dariya kuma abin da ya zamo abu ne wanda yake ake tattaunawa din wanda ya zamo suka wato fasikanci ake yi a wannan huduban nasa eh. saboda a huduban nasa ake zagin musulmi manzo Allah ya ce sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufur. a nan huduban ake zagin musulmi ana fasikanci kenan a sa. a hmm. wannan huduban ake kushe musulmi a wannan huduban ake raba kan musulmi ake aikata haram na raba kan musulmi saboda haka shi tacacce ne a cikin yan bid'a din shi ɗan bid'a ne da yake raba wa mutane bid'a. Sarki zaki waɗannan mutane musamman wasu daga ciki ba zan yi hukunci gaba ɗaya ba. Wasu daga cikinsu har murna suka yi a kan wannan harin da aka kai ga 'yan maulidi. Saboda mummunar fata da yake cikin zuciyarsu. ni na gani an yi shot screen na maganar da wani sun gode ma Allah da ya kashe 'yan bid'a to sarki zaki idan an gode da Allah <laughs> da aka kashe 'yan bid'a <laughs> ka ba da Hausa bid'a ce da kuma za bid'a ce to da hmm. bid'a ce shi ma bid'a yanzu in wani abu ya faɗi a kansa ya faru da shi mu ma yana da kyau mu ce madalla a ba za mu ce ba saboda mu har yanzu akwai ɗan adamtaka a tattare da mu yau inda wani abu zai faru da shi za mu je haushi mu yi takaici ba za mu yi irin yadda ne ba me ya yi kuwa shine lokacin da ake kashe mata da yara kawai sai ya fito ya ce wadda ake kashe wasu ma a zalimai ne ina ishara ne zuwa ga mutanen Palestine. Sai ce wai ƙaramin azalimi ne da babban azalimi. Me ya zalincin mutanen Falasɗinu? Wai sai ce suna shiga ba da hijabi ba, wadda shi ma wannan maganar da ya yi zalunci ne. Sarki zaki yadda Najeriya take haka Palestinu take. Hmm. Wani musulmin kaga ya yi shigan musulunci wani ya ƙi saboda haka a Falastinu ba kowace mata ke fitowa da sket ba sai ce wasu suna fitowa da sket wannan din ya nuna cewa ba shi da waye ba duk cikin Falastin ka kaf gaba ɗaya duk musulmai ne ba akwai kirista to me me kenan sannan na biyu yanzu kwanan nan an sake wata wacce aka yayyanke mata hannaye aka bi aka yan cire mata nan gefen hanci ka ganta da hijabinta amma a wurinsa shi azzalima ce tunda ba falastiniya ce hmm. sai dinga kawo wasu abubuwa na wasan yara amma na ji daɗin sauran masu kiran kansu salafiya don sun masa bara'a kan wannan abun ba su yarda da shi ba kuma ya zalunci kansa inda ya san irin yadda ya zalunci kansa ta hanyar nuna rashin damuwa da wannan al'amarin da bai yi wannan magana ba abin da yake damunsa shine idan ya zo wai yana kudu ba wai za ka ga mutane suna bibiya alhali a masu bibiya akwai masu sukansa da zaginsa akwai masu bibiyan da su kuma suna bibiya ne su yi dariya saboda sun mai da shi komedi sannan mu ma duk waɗanda yake kallon suke bibiyan sun yarda da shi ne sun aminta da shi to yaushe ya zamo mi'iyari na gane gaskiya da rashin gane gaskiya shine yawan mutanen da suke bibiyan karatun ka yaushe ne ya zama haka shin wani shaida Allah ya bayar wa mutane masu yawa walakin na aksaran nasi la ya'lamu mafiya yawa ba su sani ba wa kathiran min ibadi wa qalilan min shakur masu godiya ma Allah kaɗan ne saboda haka abinda Allah ya kushe sai ya zama yanzu shine abun ado a gun dokta maganan mutane masu yawa to Allah ya kushe shi kuma yanzu abin da yake alfahari da shi kenan wannan din in har ka ga mutum yana haka abin ka tausaya masa ne zai zamo hamminsa da gamminsa shine a ce to mutane suna bibiyarsa to in suka bi ka kenan ya kare a sun bi sai me kuma inda kai da su kira me amfanin yawan su a gare ka su wannan kenan sarki zaki ina ganin kamar ba za mu je ba za mu je nisa ba wato kai ma da kake bibiyan sa kake kallon sa shi ma kai ma cikin mutanen sa ne ni ma mutumin sa ne ni fa ina bibiyan sa ne sarki zaki ina jin sa yayi kwaba na sauka na postin zan yi raddin wannan kwaban da yayi ire-ire na suna da yawa su jika don su gane kuskuren ka kuma su nuna ma duniya kuskuren naka hmm. so ka daina ruduwa sannan in mun kaddara ma da gaske duk mai bibiyan ka din ma ya gane ne yana ma tare da kai to sai me mm. ana iya gane mutum yana kan daidai ne ko baya kan daidai da killa ko kasra da yawan mutane ko kuma rashin yawan su akwai annabin da ranar kiyama sarki zaki zai tashi ba mutum ɗaya a bayansa amma akwai mutum annabin da zai tashi mutum ɗaya ke bayansa akwai mm. annabin da gomomin mutane suke bayansa akwai annabin da ɗarurruka suke bayansa Mm. akwai wanda yake da dubbai akwai mai miliyoyi